يوم الساعة 7 لوقت رمضان جبل لبعيدة جبل لبعيدة لبعيدة شيء عن صلى الله عليه وسلم لما رجعوا مدينة عمرت وجري للساعة 7 لوقت الماء موجودة شيء لبعيدة زام فيك بارك كراتون تسكير من هذا المتقابل كراتون تذكر شيء من قوانا آية تبقر من صوت الماجدة فإذا كان يتقبل تعالى يوم رمضان فكآية تبقر عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله جاء بالقسط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوامين لله ولا أبيه ولا يجرمنكم سمعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم عم قوم أن يردوا إليكم أن يردوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى yana faɗa mana

kuna masu yin shaida da adalci wala yajriman lakum shana'anu qaumin ala alla ta'di kada yin wasu mutane ya hana ku yin adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci haka shine mafi kusa zuwa ga takwa wattaqullah ku ji Allah inna Allaha qadirun bima ta'mal lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da abin da kuke aikatawa wannan ayar tana karantar da mu muhimmanci tsayuwa da haƙoƙin Allah duk wani abu da yake haƙƙin Allah ne akan dan adam ya kamata ya yi ƙoƙari ya biya haƙƙin Allah da ke kansa tawawo ayyukan ibada kamar sallah da azumi ko kuma abubuwa da suka shafi haƙƙin Allah ta dukiya kamar ba da zakka ko kuma yin kafara da yake bukatar siyarwa da sauran duk wani haƙƙin Allah Allah yake ku tsaya kyan wajen ba da haƙƙin Allah sai kuma ya ce tuha da abinci ku zama su masu ba da shaida da adalci kamar da muka yi bayani wannan a baya shaida a musulunci abu ne mai matuƙa muhimmanci kuma ana so duk wanda zai ba da shaida ya yi adalci kada ya kara kada ya rage ya faɗi iya abu da ya sani yana wata gane haka na kuma idan an kira ki idan yana da wata shaida akan wani abu wanda kuma babu wanda ya salla wani abu sai ki idan aka nemi ya zai ba da shaida sau ya zama wajibi a kansa ya fito ya ba da shaida haka na kuma idan aka kira ki ya zo ya ba da shaida ya zama to shaida akan wata yarjejeniya ko ta mu'amala wanda ta kunshi zalunci to bai kamata ya zo yi ba yana ba ta magana saboda ya ce shuwa da bilkin kuna masu ba da shaida da adalci a cikin nan da za a kulla wani yarjejeniya ko wani abu wanda ya kunshi zalunci aka kira ka ka zo ka zama to shaida kuma ka san cewa wannan abu zalunci ne to bai kamata kai ta kai ba shi yasa a cikin hadisin annurma bin bashi yake cewa akwai lokacin da mahaifiyarsa a mahaifinsa ne ya ba shi kyauta da mahaifinsa ya ba shi kyauta bai ba sauran yara ba sai mahaifiyarsa ta ce wannan abun da aka yi tana gani ya kamata a je a sanar da manzo Allah Allah ya zama shi ne shaida akan cewa mahaifin Numan bin Bashir ya ba shi kyauta saboda wata rana in baya don kuma kada sauran yaran su zo su ce za su yi fita kai sai mahaifinsa ya dauke shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba kana Nu'man bin Bashir abu kaza a wata ruwa aka ce ko nan dubino ne ya bashi sai manzo Allah ya tambaye shi ka ba sauran yaran ka irin wannan yace a sai manzo Allah ya ce masa wa ittaqullah wa'dilu fi auladikum yace ku ji tsoron Allah ku yi adalci a cikin yaran a wata riwaya yace masa inni la ashhad ala jaw wala shi mahabita manzo Allah ya ce masa ni ba na zama shaida akan zalimi sai manzo da yake yana komawa sai ya fara wannan kyauta. don haka a duk yana a duk inda mutum yake rawawa a wurin kasuwanci ko a ofis ko a wani wuri inda za a kulla wani abu na zalici aka zo aka ce ka zo ka kusa shaida kuma ka san cewa wannan abu zalici ne to zai kamata ka yarda ka zama to mai shaida ba haka ko da zai ke shuma da dinki ko to masu shaida da adalci da sai ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kin wadansu mutane ya hana ku yin adalci mana idan mutum ya zo yin shaida kada ya zama to ya sa wani abu a zuciyarsa saboda yana kiyayya da wasu ya ce zai masu mummunan shaida ina fatan bane a'a Allah ya ce ejilu ko asram min takwa ku yi adalci hakan shine mafi kusa zuwa ga takwa saboda haka mai shaida baya ba da shaida saboda soyayya da ke tsakanin shi da wanda zai wace shaida ko kuma so da kiyayya da ke tsakanin shi da wanda zai wa tsira a abin da ke gabansa kullum shi ne adalci Allah ce wattaqu Allah inna Allah khabirun bima ta'malun ni tsoro Allah Allah ba ne game da wanda kuke aikatawa ta Allah wa'ada Allah alladhina amanu Allah yayi alkawari ga wanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki nazari lahum maghfira suna da wata gafara ta musamman daga wurin Allah wa ajrun azim haka nan kuma suna da lada mai girma ita wallazina kafaru kuma waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina wa sakarya ta ne sai ce ya yi wallazina ya ko waɗanda suka yi imani اذكروا نعمة الله عليكم ku tuna nema Allah akan ku iz hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum a lokacin da wasu mutane suka yi niyyar sun fida hanayensu zuwa gare ku fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kange hanayensu daga gare ku Allah ya wasaqu ba ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul muminu. kuma mu'minai su dogara akan Allah shi kadai da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu ya yayi wannan magana ne saboda abubuwa da suka faru na yanda wasu mutane suka nufi fitar da manzo Allah ko mu'minai kuma Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su daga cutar kafirai daga ciki shine abin da ya faru tsakanin manzo Allah da wato banu nabir banu nabir jama'a ne na yahudawa a madina kamar da muka sani lokacin da manzo Allah ya yi hijira zuwa Madina akwai kungiyoyin Yahudawa guda uku a Madina akwai Banu Kainuka akwai Banu Nadir akwai kuma Banu Quraiba waɗannan kungiyoyi guda uku jama'a ne na Yahudawa kuma manzo Allah ya kula yarjejeniyar zaman lafiya tare da su ina fata muka ji ya kula yarjejeniyar zaman lafiya tare da su kuma wannan yarjejeniyar ta kunshi ka'idoji da dama daga ciki shine za su taimaki juna duk wanda ya zo zai yaki musulmai sun kansu yahudawa za su sa hannun su kare musulmai daga makiyar haka na kuma kuma musulmai idan wani ya zo zai yaki wa cikin majina musulmai za su sa hannun su kare yahudawa daga makiyar haka na kuma idan wani abu ya faru misali wanda daga cikin su cikin musulmai ko cikin yahudawa ya yi kuskure ya kashe mutum bisa ga kuskure to idan aka tashi biyan diya dukkan su ne za su hadu su tara su ba kowa ya kawo taimakonsa domin a hada diya na rai da aka kashe bisa ga kuskure saboda haka tun da an kula wani yarjejjena da banu na biyu ne manzo da sallallahu alaihi wasallam an samu wasu daga cikin sahabbai sun yi kuskure sun kace sun yi kisa bisa ga kuskure sai zama to ana bukata a hada diya ana bukata a hada diya sai manzo da sallallahu alaihi wasallam ya je wurin Banu Nazir ya je ya karbi nasu taimako domin a hada kudin diya da manzo Allah ya je wurin su sai suka ce shi kana ba damuwa za mu baka namu a gudunmu sai suka ce masa ya zo ya zauna karkashin wani bango sai manza da ya zauna wurin sai suka ce ka jira mu bari mu je mu hada namu gudunmuwa mu kawo maka da suka ware gefe sai suka kunna shari suka ce ma wanda da cikin su ya jaunari Thank you. Da da manzan da ya ce karɓar nasu kudu mata biya ne in suka ce masa ya zauna a wurin wani bango sai suka zagaya baya suka ce ma wanda ka cikin su ya haura kuma wannan bango da katon dutse da sake ta a kan manza Allah domin kawai kashe shi su wuta da fitinan sun ware sun koma gefen da nan suna wannan kullum sai malaka jibril ya so nan da nan ya sanar da manzan Allah wannan abin da suka yi sai manzo Allah ya tashi nan da sauri sai ya koma cikin garin Madina sai kuma ya je tara sahabbai suka kai musu yaki har suka kore su daga garin Madina to sai zama to wannan shine abin da Allah kuma wa nake ya nufi in hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da wasu mutane suka yi niyyar shirki dan hana yesu zuwa gare ku ma'ana suna kokarin cutar da ku Allah ya fakkawa aydiyahum ankum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kanke hana yesu دغا غريب لك الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونسر الله كما مؤمنين وبارك الله في نعم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نبيا وقال الله إني معهم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لو لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خائن منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين التي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا Allah ce hakika mun dauki alkawarin bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 nasiba kuma mu aiko da wasilai 12 daga cikin su wa qala Allah inni ma'akum kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake muku lallai ni ina tare da ku la in aqamtum as-salah tabbas idan kuka tsaya da sallah wa ataytum az-zakah kuma kuka bada zakah wa amantu bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina wa azartumuhu kuma kuka karfafa su wa azartum Allah qardan hasana kuma kuka baiwa Allah kyakkyawar rance to la ukaffiranna ankum sayyi'atikum to lallai ni kuma zan kansare muku ku wala udkhilannakum jannatin kuma zan shigar da ku gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda kuramuna gudana ta karkashin faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirce bayan wannan daga cikin ku fa qad dalla sawa an sabi fa hakika wanda ya fatewa da farki madaidaici Allah subhanahu wataala ya dauki alkawarin bani Isra'il kuma ya turo da wakilai goma sha biyu daga cikin su ne nasib idan aka ce nasib ana nufin wakilin mutane wanda shi ne zai zama to kamar shugaban su wanda ya san su ya san halayen su ya fahimce su ina ba gane dan haka shi ne zai zama to ne wakilkan su a duk wani abu da za yi dan haka Allah subhanahu wataala ya zabi wakilai guda goma sha biyu adadin gidajen bani Isra'ila ko mu ce adadin adadin kabilun bani Isra'ila yau daga cikin malamin tafsiri suka ce an yi wannan ne a lokacin da suna shirin shiga cikin baitul maqdis da suka tashi daga misra bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga azabar fir'auna sun kama hanya ne za ku je baitul maqdis za mu zo kan wannan labarin nan gaba insha Allah dan haka da suka zo kabe su shiga baitul maqdis shine annabi Musa ya zabi shugabanni mutum goma sha biyu yanzu to su ne za ku fara zuwa ne ke asiri ne ke faruwa a cikin baitul maqdis su wane ne a ciki menene hali wanda suke ciki ya karfin su yake su sani ko za su iya tinkare su da yaki kuma za su iya da sauran su da haka a lokacin da aka zaɓi wakilai guda goma sha biyu za mu zo kan wannan labarin yadda waɗannan wakilai suka je suka leka fili suka dawo aka ce da suka gan cewa wayancan da babiya ne masu karfi da karfi ne to aka ce su yi duru kasu fada ma kowa to amma kuma da haka sai suka tona fili suka faɗa ma mutane da sosai ta da annabu sai zai ce masu mu shiga suka ce ina ba za mu shiga ba kai musa da kai da wani daga su je ku yaki mu fa muna nan ina na hu ka ido za mu zo <laughs> za mu zo wannan labarin nan da insha Allah almuhim eh, nabi shine wakilin mutane wanda ya san su ya san halin su kuma zai iya wakilta su a abubuwa da shi wani malam da ke kamar da shi ma manzan Allah lokacin da mutanen Madina suka zo bai'a bai'atul akawa na farko sun zo wajen mutane da ko shida da suka zo manzan Allah suna kiransa suna suna da'awarsa ya yi hijira ya dawo wurin su a Madina tunda mutanen Makka sun hana shi yin da'awa to a lokacin shi ma manzan Allah sai da ya zabi dai goma sha biyu kuma an kira su ba ina mata gani ya zabe wakilai mutum goma sha biyu daga cikin kabilan a awu da khazraj ina mata gani don haka wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah subhanahu wa ta'ala yi da bani isra'il da haka da haka zabe wannan wakilai to sai zama to su ne mutanen da suke karkashin su za su masu gubaya akan cewa za su a bi dokokin Allah su kuma waɗannan wakilai su ne kuma su kai gubaya ga annabi Musa don haka ya ne sai da in akwamtu musara Allah da farko da aka zabe su Allah ya ba su Allah ya ce masu inni ma'aku ni ina tare da ku zan ba ku taimako duk abin da za a yi za ku yi da tare da taimakona shine mana inni ma'aku mana Allah na tare da su da taimakonsa shine abin da ake nufi da haka da Allah ke la in aqamtum sala amma da shirar fa idan kuka tsaya da sallah wa ataytum zakka kuma kuka ba da zakka wa amantu bi rusul kuma kuka yi imani da na. wa azartumuhu kuka karfafa su wa akratum Allah karban hasana kuma kuka ba Allah kyakkyawan rance to la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ni kuma zan kankare muku kurakuranku wala udkhilannakum jannat haka nan kuma Allah zai shiga da su gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda na gudana karkashin Allah ya faman kafara ba da zali amma kuma duk wani duk wanda ya ta bayan wannan bai gudu daga cikin hu fa kad dalla sawa'a as-sabil dan haka Allah subhanahu wa ta'ala a shirye ke ya tunake su da shirati su ma za su bada haƙƙin Allah da ke kansu ina fatan gane idan suka rike takwa suka yi aiki nagari to a lokacin insha Allah Allah zai tunake su to amma kuma ba su rike alkawarin Allah ba shi yasa Allah ce fa bima naqdihim mithaqahu Allah ce to a yayin da saboda sun warware alkawarin su a lokacin da suka warware alkawarin su to la'annahum Allah ce sai muka la'ance su wa ja'alna qulubahum qafiya sai muka sanya zukatansu ya zama to ke kasassu Allah ce yuharrifuna alkalima amma wabi'i suna karkatar da magana daga wuraren su Allah ce wa nasu hazan mimma zukiru bi haka nan kuma sun manta bi sun bar kaso daga cikin abin aka yi musu wa'azi da shi Allah ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhu Allah ce da manzon sa ba za ka gushe ba kana gani wato ka'inki daga gare su Allah ce illa sai dai yanka nan daga cikin su sai ka yafi musu wasfa ka kawar da kai inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah subhanahu wataala yana so masu kyautatawa dan haka waɗannan yahudawan ba su cika alkawarinsu ba sun warware alkawarinsu a sanadiyar wannan kuma sai Allah ya la'anke su ya sanya zukatansu ya zama ke kasasu. don haka a shekarar daga cikin babban dalilin da ke sa zuciyar mutum ya kashe ya zama to a bushe ba imani ba rahma ba sosai to babban sanadin da kawo waka shine sabon Allah subhanahu ta'ala mm. ina fata mun gani duk wanda mutum ya cika sabawa umurni Allah subhanahu ta'ala ya cika aikata abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta masa to zaka san cewa Allah subhanahu ta'ala zai sa zuciyarsa ya zama soke kasashiya a haka sai zama to ko ai masa wani zaka ji zaka baya jin komai sai ya ma rena zunubi sai dinga ganin abu kaza zunubi kaza abu kadan ne ba wani abu ne zunubi kaza abu kadan ba ba bane Alhali inda akwai imani ba zai kalli kankantar zunubi ba zai kalli girman Allah subhanahu wa ta'ala zai sama wa ina ba san bane to amma saboda babu imani a zuciya zuciya ta buke ta ke kashe to sai ya rena zunubi ina ba san bane sai zaman to babu imani shi yasa wani lokaci zaka tara jama'a ka yi wazi ka yi wazi ka yi wazi za ka samu wani na kuka wani kuma idon shi garau baya jin kome ina matan gani kila ma a hankali shi ma baya baya wani kome za ka fada bal kana gama wazi in ya tashi samu allah zai je aikata ina matan gani kamar kamar wani wani labarin labarin abubuwan da aka ce wani malami ya tara jama'a masallaci yayi wazi yayi wazi yayi wazi yayi wazi ana tashi daga wazi satan milimin ba aka malamin aka fara tashi ashe kenan da limma da da ya fita da ya ga takalmin da yake to kenan wanda ya dauki takalmin da shi ba aka yi wa zane yana so ya ji duk wannan wazi da aka yi amma ka san da yayi wani tashi ba ina fata da mai mai bai ji komai ba zo da zuciyar yake a kiyar kace yake Allah ya raba da irin wannan da haka abin da yake jawo wannan shine yawan sabo Allah ina fata maka kamar da ya faru da bani Isra'ila da haka Allah yake yuharrifuna al-kalima amma wabi'i suna karkatar da magana daga wuraren su suna tawili su fassara magana ba bisa ga yadda yake ba ina fata mun gane kamar da suka dinga yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da wasu kai zina daga cikin su aka tambaye su menene hukuncin zina idan mutane waɗanda suka yi zina suna da aure ne hukuncin zina sai suka ce hukuncin shi kawai shine mu mu su mu kunyanta su a baina jama'a mu sa su a zagaya kasuwa da su kowa na cinye masu ana zage su da sauran a shafa fage a fiskokin su da sauransu. wannan shi na wani kuma rabon zana alhali akwai aya da take a jesus ina mata bangare sun boye wannan sun karkatar da shi suna suna kokarin su yi masa wani wani wani fasara daban har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tona mana wani Abdullah ibn Salam shi ma bai yode da ya mutunta ya tima manzo Allah cewa akwai shi a cikin littafin ya zama manzo Allah dan haka to haka suke yi saboda haka duk wanda a cikin musulmai yanzu da ya zama to shi ma yana bata ayoyin Allah subhanahu wataala yana masu fasara wanda ba daidai ba saboda son zuciya to yayi kama da Yahudawa kenan ina wata mun التي يحركون الكلمة عن مواضعه التي ونسوا حظا مما ذكروا haka na kuma sun manta da kaso mai yawa daga cikin abinda aka yi masu wa'azi da shi sai Allah ya sake sifanta da cewa wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhu Allah ce ba za ka kushe ba za ka dinga gani kha'inci daga wurinsu. su mana shine makirki da yaudara da kokar cikar da musulmai wannan shine halin su ko yaya aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su sai sun warware wannan yarjejeniyar shi yasa ko a falastin yanzu nan ba an yarjejeniya a dakatar da yaki ba su amma kagan kwanan nan sun koma kuma suna jefa kuma mai kuma alhali su ne suka karya alkawari su ne ba su cika alkawarin yarjejenan da aka yi ta bangaren su ba amma yanzu sun mayar da fi akan falasinawa sun koma suna jefa masu ba mamurai to haka suke tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah subhanahu wataala ya sifanta masu kuma haka suke yi ila yawmina hada alladhi sai dai yan kanan ne daga cikin su alladhi fa'u anhu duk da haka Allah da manzon sa ka yafi masu wasfa ka kawo da kai ashe kenan asali ana bukata mu yi masu kyakkyawan mu'amala ina fata mu gane ana bukata wannan fa duk da wannan market da suka yi wa manzo Allah Allah ya ce kai masa hakuri so ina kuma ka kana zama da ahlul kitab wanda bai bai cuce ka da komai ba bai kamata a ce kai musulmi kai ne za ka fara na masa hali mara kyau ba ina mazan kuma da idan ka yi shi ba kallon ka yake yi ba a kallon addini ka yake yi zai ce musulmi har da suke ina ba zan gane zai ce musulmi haka suke don haka ana so mu kyautata mu'amala da su addinin musulunci addini da yake son zaman lafiya ina ba zan gane don haka Allah ce fa ku an ku yafe musu wasfa ku kawar da kai Allah ya ce inna Allah yuhibbul muhsinin lalla Allah subhanahu wataala yana so masu kyautatawa na'am وللذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأقرينا بينهم العداوة فأقرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. التي ومن الذين قالوا إنا نصارى yanda Allah subhanahu wataala ya dauki alkawari a wurin Yahudawa haka kuma ya dauki alkawari a wurin Nasara Allah ce wa minal ladina qalu inna nasara daga wadanda suka ce lalle mu nasara ne akhadna mithaqahum suma mun dauki alkawarin su fa nasu hazzan mimma zukiru suma haka suka manta suka bar kaso mai yawa daga cikin abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ce fa aghraina bainahum al'adawa sai muka hura wutan adawa bagaba da kuma kiyayya tsakaninsu ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi kiyama yunabbi'uhum bi wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'u kuma da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su labari abinda suka kasance suna aikatawa ta haka su ma nasara haka suka warware alkawari tsakanin su da Allah subhanahu wataala saboda daga cikin littafin su na injila annabi isa ya sanar da su cewa akwai annabi da zai zo a bayansa ina ba kuma ya dauki alkawarin su cewa za su yi imani da shi kamar da Allah ya fada ma fada da da game da annabawa wa azartumuhum za su karba fashi to kuma haka za su yi imani da Allah Muhammad kuma za su karba fashi za su taimaki da'awansa to amma kuma da nadi ya zo suka juye masa baya da haka su ma sun saba alkawarin su kuma sun bar da yawa daga cikin karantarwa da annabi isa ya yi masu to a sanadiyar wannan shi ne allah ya sanya sabani a su shi ya sa a cikin addininsu su ma a rarrabe suke addinin nasara ba a rarrabe suke su ma akwai kiyayya da adawa su suna kafirta juna ba su yadda da juna shi yasa wanda yake zuwa wannan coci ba za ka taba ganin ya je coci na wani ba yana ba kankan saboda ba su yadda da suna ba to amma idan abu ya zo wanda ya shafi yadda za su fitar da musulmi to sai su hada kai yana ba dangane shi yasa Allah ce sabuhun jami'a wa kuduhun shatta ka tunani suna tare ne amma kuma zukatan su a rarrabe yake yana ba dangane daga a tsakaninsu su su kansu ba su yadda da juna ba amma sai suna iya hada kansu domin su yaki musulmai da wannan shi ne annabi ya hada kita ya kuma abu sallita kawai ja'akum rasuluna hakika manzonmu ya zo maku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana maku da yawa daga cikin abubuwan da kuka kasance kuna koyewa daga littafi wa ya'fu an kathir haka da kuma yana yafewa yana abuwa akan da yawa daga ciki yace qad ja'akum min Allah nurun hakika wani aske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin haka da kuma wani littafi mai bayyanawa dan haka Allah subhanahu wataala ya tona asirin su a bisa daga ta hanyar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suna koyi abubuwa da yawa daga cikin abin da Allah ya sauka mana cikin littafin su kamar hukuncin a mazinata idan suna da aure kamar da muka faɗa yanzu kamar imani da kamar sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata musu sifofin manzansa a cikin littafin su amma kuma sun koya waɗannan abubuwa kuma Allah za su kuma ya sanar da su cewa akwai abu kaza cikin littafin su sai su zuba kuma su san cewa haka ne duk wannan yana kara tabbatar da ingancin ko kuma gaskiyan sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai kowa ya san cewa manzo Allah annabi ne al-ummi baya karatu baya rubutu amma duk da haka sai sanar da su cewa akwai abu kaza cikin littafin su sai kuma su duba su san cewa haka ne ina fata muka da ne sanar da shi ba Allah subhanahu wata'ala ba da haka manzo Allah ya sanar da su da yawa daga cikin wanda suke koyewa cikin littafin su wasu abubuwa kuma manzo Allah ya yi shiru a kai duk da cewa sun koye sai shi ma manzo Allah ya share saboda ba su da muhimmanci sai ya yi shiru a kai shine wa an kafi yana yafiya akan da yawa Allah ce hakika wani aske ya zo muku daga Allah da littafi wato alqur'ani mai bayyanawa alladhi yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam da shi Allah subhanahu wataala yake shirar da duk wanda ya bi yardansa zuwa ga hanyoyin amin wa yukhrijuhu min adh-dhulumat ila an-nur haka kuma yana fitar da su daga dukkai zuwa ga haske bi iznihi da izninsa wa yahdihim ila siratin mustaqim haka kuma yana shirar da su zuwa ga tafarki wato madaidaici daga haka alkur'ani yana shirar da mutane zuwa ga aske Allah yana fitar da su daga dufai Allah subhanahu wataala ya zo da kalmar zulma jami kuma ya zo da kalmar aske wato mufrad an-nur saboda hanya Allah hanya guda da yake amma kuma hanyoyin zalunci wato hanyoyin duhu suna da yawa sai sa Allah ce zulumat akwai duhun jahil akwai duhun kafir akwai duhun zalunci akwai duhun bida ina fatan bane dan haka dufan suna da yawa amma haske shirya guda da ne shi yasa Allah ya wuri yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur eh, bi izini da idni Allah dan haka shirya da idni Allah ake samu sai wanda Allah subhanahu wataala ya kaddama yake dakar da shi zuwa ga shirya, kuma ya shirar da shi zuwa ga tafarki madadi na Thank you. wasu mana zai bayani ta suke da babu mai eh, sai musa nan dama yau za mu rufe karatu a daidai da babu insha Allah abu da mun karanta ne ali babu ladan inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah subhanahu wataala ya karba mana eh, abu da muka karanta ne tun daga farkon a wata ramadan din Allah subhanahu wataala ya saka mana da alkhairi Allah ya karba mana Allah ya karba mana fahimtar alqur'ani Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya ya ya cece mu a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sakawa duk wadanda suka ba da gudunmuwa wajen daukar nauyin wannan karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya mar masu da abin da ya ci abin da suka kashe Allah subhanahu wa ta'ala ya kara karfafa musulunci da musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki masu taimakon addini sa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.